وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته albarka mu da sake saduwa wanda masallaci mai tarin albarka masallacin wallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 kuma shi daidai da 22 ga watan biyar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati taha inda muka tsaya akan aya ta 108 ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma tace 110 ko eh tace na'am a gabanin mu shiga kamar da muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi yana da kyau wanda zai rubuto tambaya a rika rubuto abinda aka san zai amfani zai amfani waɗanda suke sauraro amfani ka kai mai tambayar ko mai amfani waɗanda za su ji ansar tambayar kada ka aiko da tambaya mai kama da kacici kacici wani abin da ka gani ka san ba wai bukata ce ta sa yake tambayar ba wani abu da yana da kama da kacici kacici ba wani abu da za a gina wani aiki a kansa to irin wannan bai kamata a shagaltar da mu wajen ansa irin waɗannan tambayoyi ba akwai kuma wasu tambayoyin da za ka ga ba tambayoyi ba ne da a irin wannan lokaci da ake ansa tambayoyi a gurguje a wuce ya kamata an sa su wasu tambayoyi ne da suka shafi wasu masail masu zurfi na ilimi wasu ma ana bukatar sai an zo gabar su a cikin karatu a tattauna su amma sai mutum ya rubuto maka ce yana son ya ji ya ji ansa to irin wannan gaskiya ko mutum ya rubuto in na ganta cikin ta nake in jefar ba na karanta ta muna son tambayoyin da mutane da masu sauraro za su ji su gina wani abu na ibadarsu na aƙidarsu a kai amma ba wata matsala ta can mai zurfi ba wacce ɗaliban ilimi suke karantawa a makarantu ko lokacin da aka zo ana tattauna matsalar a karance ake faɗaɗa zance a cikinta kamar yadda muka yi magana karatun ta da sare wanda muke yi na hadisin eh, littafin a da sarih hadisan sayul bukhari mukan faɗaɗa cikin wasu masail da mun san cewa wannan karatu ne da daliban ilimi suke sauraro kuma ana buƙatar a ji maganganun malamai daban-daban akan wannan matsala to mukan yi bayani a irin wannan to bai kamata mutum ya ji bayanin a can ba kuma ya dawo nan ya ce ana so a sake masa wani bayani akan irin wannan sannan kuma wanda zai rubutu tambaya har ila yau rubutu yadda za a iya karantawa amma mutum ya yi rubutu haka kamar tafiya tsutsa kuma wasu yake karanta to irin wannan ni ba zan muhalla kaina ba idan na ga irin wannan tattara da zan yi jefar wani kuma ya ciko maka fulskam kamar baka da aikin yi sai karanta tambayarsa wani hadda juya baya to kaga irin wannan ka takaita tambayar ka cikin yan sadarori in akwai wani dogon labari duk shi yi kokari ka fahimci kawai ka bada tambayar a baka ansar ka amma ka dauko wani dogon sharhi wani dogon labari wanda ko da shi ko ba shi tambayar za ta fito to irin wannan galibi gaskiya ban da lokacin da zan tsaya ta bibiyar irin waɗannan dogayen rubututtukan sannan abu na ƙarshe dangane da tambayoyi yana da kyau tun ya sani cewa ba shi kare ake ansa tambayarsa ba tambayoyi ne na mutane da yawa suke aikowa a lokaci daya a kullum sai an tafi da adadi mai yawa na tambayoyi wasu ma har a gama ramadan din ba za a ansa tambayarsu ba don ka tashi tambaya daya in ta yawa biyu amma mutum sai ya jaro tambaya daya biyu uku hudu tambaya ta ta uku ta hudu ta biyar kamar shi kadai ake wa karatun ka yi tambaya ɗaya in ta yi yawa biyu sai kuma ka bar wasu su ma su yi tasu yadda za a samu kowa ya ji an ansa masa tashi abin da tambayar akwai wanda yake tambaya game da hukuncin mai haila ta ɗauki cikakken alkur'ani don ta karanta a maganar ɗaukan alkur'ani da tsarki ko da rashin tsarki abinda yake al'asulu wato mustahabbi ga dukkan wanda zai dauki alkur'ani ya dauke shi yana cikin tahara wanda mustahabbi ne da zama yana cikin tahara ya dauke shi ko da kuwa baya da wato ko da kuwa tahara ce ta karamin kari wato a ce ya dauke shi da alwala ya fi akan ya dauke shi ba alwala mutumin da yake da janaba malamai sun tsananta sosai a kansa saboda janaba wani abu ne da mutum zai iya kawar da ita dusan da ya ga dama da haka shi ma wannan idan yana da janaba ya kawar da ita kafin ya ɗauki alkur'ani sai mace da take haila ko take jinin biki mata da take haila ko jinin biki wannan ba abin a hannunta yake ba ba ita ce take dora wa kanta sanda ta ga dama ta sauke wa kanta sanda ta ga dama ba dole dai lokacin da take yi sai ya wuce to dangane da karatun alkur'ani ta dama magana mai karfi ko maganar mai hujja ita ce ya halatta ta karanta alkur'ani ko yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bayar da wata doka ga mata cewa in suna al'ada su karanta alkur'ani ba ba taba ji ba a wani hadisi annabi ya bayar da wata doka to cewa al'adar nan tunda aka halicci ya mace take yin abin nan inda haza shay'un katabahu Allahu ala banati adam kamar da annabi ya faɗa amma ba taba jin annabi ya saki wata doka wacce take kira ga mata masu al'ada cewa kasu taba kasu karanta alqur'ani suna al'ada ba abin da ya shafi taba shi jumhur da yawa daga cikin malamai suna cewa mace mai al'ada ko cike jinin biki ba za ta taba alkur'ani ba ko da kuwa za ta iya karanta amma ba za ta taba ba sai dai ta karanta da ka musamman malikiya da <clears throat> musamman shafi'iya wasu suna togaciya kamar idan ya kasance mai karantarwa ce ko malama ce tana iya taba wani juzi'i ko wani bangare na alkur'ani wanda za ta yi amfani da shi wajen koyarwa mazhabar hanabila sukan ce wanda yake shi ne almashur a mazhabarsu sukan ce takan iya sa wani kyalle a hannunta wato kamar safa sai ta ɗauki alkur'ani da safa ko ta rufe ta da wani zani sai ta ɗaga alkur'ani abinda yake ni nake fatawa da shi koyaushe shi ne idan akwai bukata ga mace wacce take karantarwa ko take karatu ko kuma ya kasance in za ta yi karatu ba za ta iya wato ba ta da hadda da za ta karanta ko da ba koyarwa take ba ko da ba zuwa makaranta take tana daukan qur'ani amma takan karanta shi ta hanyar dauka ta duba to wannan babu wani dalilin da zai sa a hana ta a daidai wannan lokaci idan tana bukatar karantawa ta dauka ta karanta ko da kuwa tana al'ada saboda al'ada ba wani abu ne da yake a hannunta da za ta iya kawarwa duk sanda ta ga dama to kuma a haramta mata karatun alkur'ani ko karantar da shi ko karantarsa na wani lokaci mai tsawo an san wata al'ada ta yakan kai ma har sati biyu to a ce an hana ta karanta alkur'ani tsawon sati biyu in mai karantarwa ce an hana ta karantar da alkur'ani ta ɗauka ta karantar tsawon sati biyu ko ta je ɗaukan karatun alkur'ani tsawon sati biyu saboda tana al'ada wani abin da ba a hannunta yake ba to a nan aka duba za a ga cewa ba a yi mata daidai ba sauraka babu wani abin da zai hana ta idan har karatun take yi ba za ta iya karanta da ka ba ko kuma karantarwa take ko karanta take yi idan ta buƙaci ɗauka Alƙur'ani ta ɗauka kuma ban ga bambanci tsakanin ta ɗauke shi duka ba ko ta ɗauki wani ɓangare na shi duk alkur'ani Alƙur'ani ne kowane ɓangare yana da darajar da ɗaya ɓangaren yake da ba za a ce idan ya cika ya fi daraja akan in yana juzu'i ɗaya ko juzu'in amma ko juzu'in sami allahu ko a ce izu goma ya fi izu biyar ko izu ashirin ko izu sha biyar ya fi izu goma babu wannan alkur'ani duk alkur'ani ne haka duk darajarsa ɗaya ce shi ne maganar Allah ce sauraka in har ya halatta ta ɗauki wani ɓangare to babu dalilin kuma hana ta ɗauki duka alkur'anin idan har buƙatar hakan ta taso sauraka za ta iya ɗauka ta yi karatu kuma wannan yana cewa kaza ce take shiga gidansa ta saba da gidan nashi har ma ta yi kwai tana yin kwai a gidan har ta yi ‘ya'ya a gidan shi kuma bai san mai ita ba yau shekara biyu kenan bai san mai kazar ba to ya zai da ita ka tambaya makota ka ciki makota idan ka sami mai kazar ka ba shi kayansa kada ka ba da <laughs> cinye masa kaza ya yi cikiya ta dai har tana zuwa gidanka har tana ta saba to alamar ba daga nesa take ba kaɗan tattambaya ka sa mata su tattambaye makota ko ta wata mace ce galibi mata suke kiwo irin wannan ka sa matarka da yanka su tambayi makota idan an rasa mai ita shi kenan sai ka cinye wanda yake tambayar cewa shin zai iya zai iya karanta alkur'ani ya ya sadaukar wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa da ta rasu da suka rasu abin da ya kamata ka yi ga iyayenka waɗanda suka rasu babban abin da suka fi bukata ka yi musu addu'a shi shine abin da mabamci ya fi komai bukata ka rika roƙa masa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya fi masa qur rabbi ma kama rabbayani saghira wannan shine babban abin da ya yafi bukata in akwai wani abu kuma da zaka yi sai kai masa sadaka kai sadaka Allah ya kai masa ladan wannan ya tabbata a sunna da zai iya wa mahaifinsa sadaka za ka iya masa wakafi in kana da hali ka iya gina makaranta ko masallaci ko rijiya ko wani abu dai da za a yi ta amfana da shi yana ladan yana samun ladan in bai taba hajji ba kana iya masa hajji duk ya zo a ciki a sunna baya ga waɗannan sauran ayyuka wannan babu wani nasi da yake tabbatar da haka da yawa daga cikin malamai suna cewa abin da ya shafi isar wato ayyuka ga mamaci wani abu ne da dole a tsaye a kan nasi saboda Allah yana cewa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura mutum ba shi da wani abu sai abin da ya aikata kuma aikin nan nasa ne za a nuna masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mata al-insanu qata 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu idan mutum ya mutu aikinsa ya dakata sai abu uku kawai sadakar da ya yi wacce take gudana wato kamar wakafi ko wani abu da ya bari ake morarsa bi suke amfana da shi ko kuma ilimi da ya yada ake amfana da shi ko kuma ya bar yaro ko 'ya'ya na gari waɗanda suke masa addu'a to idan ka faɗaɗa a ce a yi masa sallah a yi masa azumi a yi masa kaza to kuma abin ya wuce kuma uku kenan saboda haka idan ba an samu nassi ba a cikin isar ayyuka to al'asur shine a tsaya ga nassi akwai daga cikin malamai waɗanda suka faɗaɗa kamar shekul islam ibn taimiyya yana ganin mutum zai iya yin ibada amma a karan kansa tukunna in yayi ta ta zama tashi to yana iya sadaukar da ita kuma ga wanda yake so cikin mamatansa wato kamar mutum ya yi sallar nafila ga kansa bayan ya gama kuma sai ya sadaukar da ladanta ba wai a tun farko bai niyyar da zan yi wa sallah ba a yi mawucin sallah ba a sallah la kudu hannu ya ba wakiltar wani a sallah shi yana ga in kayi lokacin ladan ya tabbata ce wa thabata ajiru ladan ya riga ya tabbata to kana iya sadaukar da shi ga wanda kake da bukata cikin mamata amma al shine a tsaya ga abin da nassi ya zo da shi haka daga cikin abin da nassi bai zo da shi ba babu karatun alkur'ani karatun alkur'ani ibada ce yana da kyau idan ka yi ta ka roƙa wa mamacinka gafara bayan ka gama wato kana iya karanta alkur'ani bayan ka gama ka roƙa masa gafara amma da za ka karanta alkur'ani kawai ka tashi ba ka yi masa addu'a ba ba ka ce komai ba ba ka taimaka masa ba ka yi addu'a bayan ka gama karatun wannan tawassuli ne ka yi da karatunka na alkur'ani annabi yana cewa iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi karanta alqur'ani ku roki Allah da sa, dan kun karanta shi ku roki Allah da wannan ina ga zamu bar tambayoyin haka sai kuma gobe insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما الله سبحانه وتعالى yana gaya mana abin da zai wakana rana gobe kiyama bayan an yi busa dukkan halittu gaba ɗaya sun tashi duk sun fito daga cikin kaburbura Allah ya ce yau ya izini tabi'una da'iya la'i wa jala a ranar duk za su bi wanda yake mai kira shine mala'ika israfil ko kuma kowace al'umma za ta bi manzanta la'i wa jala babu karkacewa gare shi wato babu wanda zai karkace masa babu wanda zai bauɗe ya bi wata hanyar daban idan a nan an saba bauɗe wa annabawa a ƙibin abin da suka zo da shi ana tuhumar cewa ba a kan gaskiya suke ba to a ranar babu bauɗewa mutane annabi nuhu haka za su bi shi haka nan mutanen annabi hud mutane annabi salih haka nan annabi shu'aib mutane annabi lut annabi ibrahim har zuwa wannan al'umma kowace al'umma za ta bi annabinta a baya babu wanda zai bauɗe masa a lokacin kowa zai yarda da shugabancinsu shugabancin annabawa da jagorancinsu a lokacin kowa a wajensu yake neman a samu mafita shi ne Allah ce wa khasha'atil aswatu lirrahman a lokacin muryoyi za su yi tsit za su ƙasƙanta ga Allah mai rahama shi kaɗai a lokacin babu mai cewa kanzil babu mai iya buɗe baki yayi magana yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni ranar babu mai iya magana sai da izinin Allah saboda haka babu wanda ciwo zai zai iya buɗe baki ya ce ya ce ciwa ne sai Allah subhanahu wataala ya bashi dama Allah ce ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah yana sane da abin da yake gabansu da abin da yake bayansu wato Allah yana sane da abin da yake gaban halittunsa duka da abin da yake bayan halittunsa duka ko kuma yana sane da abin da yake gaban waɗannan da suka fito suna bin masu mai kira abin da yake gabansu da abin da yake bayansu abin da yake gabansu da abin da yake bayansu malamai sun yi saɓani wajen tantance shi wasu suka ce abin da yake gabansu shine abin da yake gabansu na al'amarin lahira da abin da yake bayansu su abin da suka baro baya na al'amarin duniya da ayyukansu, to don Allah ya sani ya san abin da yake gaba za su iske ranar lahira da kuma abin da suka baro a duniya suka ce alamu ma na aidihim ya san abin da ke gaba gare su na al'amarin lahira wato anan ubangiji ya san abin da zai muje mu iske a ranar lahira kuma ya san abin da za mu bari a nan duniya shi ne wa ma khalfahum saboda haka <clears throat> malamai sun saba wajen batun aidihim da khalfahum wasu suka fassara aidihim da cewa a nan duniya khalfahum kuma lahira wasu kuma suka juya abin aidihim lahira khalfahum kuma duniya wasu suka ce ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah yana sane da abin da yake gaba gare su wato abin da suka sani wa ma khalfahum ai wa ma ghaba anhum da abinda basu san shi ba wato Allah subhanahu wataala ya san abinda suka sani da ma wanda basu sani ba wasu suka ce ana nufin Allah ya san abinda yake ai wato ayyukan su na zahiri na bayyane shine ma baina aidihim din wa ma khalfahum kuma ayyukan su na boye wanda suke wato suke kudirce su a ransu ko kuma suka yi shi a boye saboda wato kamar tashbihi ne ubangiji subhanahu wataala yayi na ayyukan da suke a bayyane dan duk abin da yake gabanka kakan ganshi a fili amma abin da yake ka baka ganin sa saboda haka ma baina aidihim yana nufin abubuwan da suke ayyukan da suke na zahiri wa ma baina wa ma khalfahum da ayyukan da suke na na boye wato kamar ubangiji subhanahu wataala anan yana fadar dalilin da zai sa yarda da bawa ko kuma ya yarda da wasu daga cikin bayansu daga cikin bayansa har ya ba su izinin su yi ceto ya yarda da wasu daga cikin bayansa har ya ba da izinin a cece su saboda mai saboda ya san abin da suka aikata ciki da waje ya san ayyukansu na zahiri ya san ayyukansu na baɗini saboda haka sun yi abin da ya cancanci ya ba su wannan damar ya ba su wannan karamcin ya girmama su don haka ya ba su damar su yi ceto ko kuma ya ba da damar a cece su Za ka ubangiji ya san wannan wala tona bihi ilma wala tona ilma su kuma ba za su kewaye shi ba za su kewaye shi wato da ilimi ba iliminsu ba zai kewaye shi ba wannan bihe malamai sun yi saɓani wajen wannan zamiri ina ke komawa wala tona bihe ana nufin Allah ko ku ana nufin ma bai na aidihim wa ma khalfahum da aka ambata Allah ce alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum wala yuhituna bihi ay bima na aidihim wa ma khalfahum shin ba sa sanin abinda ba sa iya kewaye sanin abinda yake gaba gare su da abinda yake bayan su ake nufi ko ku a ba sa iya kewaye sanin ba sa iya kewaye Allah da sanin su duka maganganun guda biyu malamai sun faɗa wajen tafsirin ayar wato ko dai ya kasance wala yuhituna bihi ai billahi subhanahu wa ta'ala mutane halittu ba za su iya kewaye Allah da ilimi ba wato saninsu ba zai kewaye Allah subhanahu wa ta'ala ba ba za su iya riskar haƙiƙanin ubangiji ba babu abin da za su sani dangane da ubangiji sai abin da ya sanar da su ko ya sanar da annabawansu suka sanar da su amma baya ga wannan to duk abin da mutum zai faɗa dangane da Allah subhanahu wata'ala sai dai ya faɗi kundin ka ko ya faɗi shaci faɗi amma haƙiƙanin ubangiji subhanahu wataala babu wanda ya san shi Allah yana cewa la tudrikuhu absar wa huwa yudriku absar wa huwa al-latiful khabir wato idanuwa ba sa iya riskarsa wato su kewaye da sanin sa gaba daya shine yake kewaye wa da su Allah shine ilimin sa ya kewaye ga dukkan komai haka wannan bihi zai iya komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala zai iya kuma komawa zuwa ga abin da Allah ya kirawo ma bai na aidihi ma khalfahum wato ba za su iya sanin komai da yake gabansu da komai da yake bayansu ba babu wani ɗan adam da ya san komai da komai wa ma utitu min ilmi illa qalila Allah ce ba a ba wani abu na ilimi ba sai dan kadan duka inda binciken ɗan adam ya kai da zurfin tunaninsa da zurfin leƙe-leƙensa da ƙwaƙule-ƙwaƙulensa har yanzu ɗan abin da ya sani na asiran da suke gabansa ma kaɗan ne har yanzu bai gama saninsu ba abubuwa da yawa ɗan adam yana ganinsu suna ta kai kawo a gaban idansa amma ba zai iya fassara su ba ba zai iya sanya suke kana ba ya suke gudana saboda ilimin ɗan adam iyakantacce ne ƙuntatacce ne ubangiji subhanahu wataala ya hore masa abin da zai bukata ne a rayuwarsa sauran abubuwan kuma ubangiji ya boye masa arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u abu ɗaya ka sani abinda ka sani ba kuma su ne da yawa haka ubangiji ya cewa dan abin da ya bawa wa dan dan adam ilimi ne wato dan kadan dan kadan idan ka kiyasta shi da abin da suke kewaye da shi a wato a bayan ƙasa da cikin sararin samaniya da ƙasar abin ƙarƙashin ruwa ƙarƙashin tekuna abubuwa da yawa wanda ɗan adam bai san su ba saboda haka wannan wala yuhituna bihi zai iya komawa zuwa ga ma na idihi wa ma kalfahu ubangiji su wata ala, wala yana cewa wala yuhituna bi shai'in min ilmihi illa bi ma sha ba za su iya kewaye komai dangane da iliminsa ba ai ma'alumati, illa bi ma sha sai abinda Allah ya ga dama shi yasa ya ce wasi a kursiyuhu samawati wal ard kursiyinsa ya yalwaci sambai da ƙasa wala ya'udu hifdhuhuma wa huwa al aliyyul azim ka waɗannan halittu ne da ubangiji subhanahu wataala bai ba wa ɗan adam sanin su ba ba san komai dangane da su ba to idan ya kasance ɗan adam bai gama sanin ma'lumatillah abubuwan da Allah ya sani ba ko kuma abubuwan da Allah ya halitta makhluqatillah halittun Allah ma bai gama saninsu ba bai kewaye su da saninsu ba to ina kuma zai iya sanin shi kansa Allah ɗin mahalicin saboda haka abinda zai sani shine abinda annabawa suka zo suka sanar da shi abinda Allah subhanahu wataala ya saukar a littattafansa wanda shine abinda dan adam zai sani sauran abubuwa duk ba zai san su ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana da abubuwa da yawa da rundunoninsa ne cewa ma ya'lamu junuda junuda rabbika illa ba wanda ya san rundunonin Allah subhanahu wataala gaba ɗayan su sai shi ubangiji yana cewa alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ce ashe labarin waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba mutanen annabi nuhu da annabi hudu da mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da waɗanda suke zo bayansu Allah ce la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su sai Allah don haka ubangiji subhanahu wataala shine ya san komai shine ya san gaibu amma dan adam babu abin da zai sani sai abin da ubangiji ya sanar da shi sannan Allah ya ce wa wujuhu lil hayyil qayyum wa wujuh fuskoki sun kaskanta lilhayyil qayyum garayayye wanda yake tsaye da kansa da zatinsa wa qad khaba man hamala zulma kuma haƙiƙa wanda yake ya ɗauko zalunci ya taɓe wato ubangiji subhanahu wata'ala ci gaba da faɗar wato wannan rana ta alkiyama a ranar dukkan halittu za su kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala wace khusha an absaru kowa zai kaskanta akai amfani da alwujo, fuskoki tunda fuska ita ce ashrahu ma fil insan ita ce mafi darajar abin da yake cikin mutum haka ko ko duka aka kawo masa ƙari yake kare fuskarsa da farko fuskarsa ya fi damuwa da ita kuma da ita ce ake gane mutum ga ga fuskarsa in ya rufe fuskarsa sai a kasa gane waye amma da ya za buɗe fuskarsa za a gane shi waye don haka ita ce take nuna mutum don haka akan yi amfani da kalmar fuska ana nufin shi kansa mutum ɗin gaba ɗaya to anatil wujuhu Allah yana nufin dukkan halittu gaba ɗaya za su kaskanta ga Allah subhanahu wata'ala a ranar gobe kiyama wanda shine alhayyu wanda yake da cikakken rayuwa baya mutuwa baya bacci baya mutuwa baya bacci bai taba wato rashi bai taba riskarsa ba kuma rashi bai taba riskarsa ba a baya kuma ba zai riske shi a nan gaba ba lam yusbaq bi adamin wala yalhaquhu fana da can ba za ce babu shi ba daga baya aka yi shi ko ya samar da kansa sannan kuma nan gaba ba za a ce babu shi ba kullu man ya fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda yake bayan ƙasa zai ƙare. kullu shay'in halikun illa wajha duk wani abu da ka sani mai hallaka ne mai karewa ne akwai ranar da babu shi zai zama babu sai zatin Allah subhanahu wata'ala kaɗai. kadai don haka shine alhayyu wanda da can babu ba za a ce babu shi ya samu ba daman can samamme ne sannan kuma babu maganar rashi ya riske shi wadda ita ce rayuwar ubangiji wata wata'ala rayuwa ce cikakkiya kuma rayuwa ce wacce ba ta haɗuwa da wani abu na nakasa dukkan wata sifa da za ta tabbatar da cikakkiyar rayuwa ubangiji ya siffantu da ita shi ya sa ya kore wa kansa bacci ya kore wa kansa gyangyaɗi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه tun wala نوم gadi baya kama shi ballantana kuma bacci saboda gangadi da bacci wani abu ne da yake da alaƙa da ci baya kuma yana da kusa da mutuwa bacci Allah ya kira shi mutuwa wallazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah ya tawaffal an anfusa hina mautiha wallati lamta tamut fi manamiha ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko yadda mun tashi daga bacci alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur saboda bacci mutuwa ne ila iyaka mutuwa ce ba ba wacce take sa rai ya rabu da jiki gaba ɗaya ba amma ruhi yakan fita daga jikin mutum ba ba ba ba fita ta gaba ɗaya wacce zai rasa rayuwarsa duka ba to Allah baya da wannan Allah yana da cikakkiyar rayuwa lokacin da mutum yake bacci a lokacin ajizi ne komai ma za a iya masa duk ƙarfin mutum in yi bacci za a iya cin masa za a iya halaka shi za a iya cutar da shi za a iya alama ce ta an ci baya kuma sannan bukata ke sa a yi bacci gajiya mutum ya gaji ya yi bacci ya ji yunwa ya yi bacci ko wata yunwa ba a bata bari a yi bacci ko dudai dai wani abu ne wanda yake na tawaya na nakasa zai sa a yi bacci ubangiji baya ba sifantu da wani abu na nakasa ba haka babu maganar bacci tare da shi saboda haka ya sifanta kansa da alhayyu alhayatul kamila sifar alhayat tastalzimu kulla sifatil kamal duk sauran sifofin kamala sun shiga cikin sifar alhayat tunda ba zai zama cikakken mai rai ba rayayye ba sai ya zama cikakken mai kudura sai ya cikakken mai irada sai ya zama mai ji sai ya zama mai gani sai ya zama mai magana idan ya zama na ɗaya daga cikin sifofin nan babu su to rayuwar tashi ta rabu ce ga mutum da ransa amma ba ya iya motsa nan da can kaga rayuwar tashi ta samu nakasa ce ga mutum da ransa amma ba iya wato ba iya tafiya rayuwar ta samu nakasa ba iya magana ba iya ji ba ya gani rayuwar ta samu nakasa to sifanta sifar to Allah subhanahu ta'ala da sifar rayuwa ya kunshi dukkan sauran sifofin Allah subhanahu ta'ala domin rayuwa ce cikakkiya ba irin rayuwa ta wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba rayuwarsa tana dauke da wasu abubuwa na tawaya na ci baya na gajiyawa shi yasa ko da an sifanta dan adam da cewa mai rai ne to amma rayuwarsa ba irin rayuwar Allah ba ce haka sifa suna don sun yi tarayya don mun yi tarayya da mahalicci a sunan rayuwa ba shi yake nuna cewa irin rayuwarsa da muke da ita ba ko shi irin rayuwar muke da ita shi yasa sai ya sifanta kansa da alqayyum alqayyum alqayyum wanda yake tsaye da zatinsa wanda ba ya da bukata wurin kowa shi da yake da bukata a wajensa wanda yake da cikakkiyar wadata ya yi wannan antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid Allah shine mai cikakkiyar wadata ubangiji subhanahu wataala kana ghaniyan hamida baya da buƙatar komai baya buƙata irin buƙata ta ta ta ta wani mahaluki na ci da sha baya buƙata huwa yut'imu wala yut'am shi ke ciyarwa amma shi ba a ciyar da shi ma uridu minkum min riskin, wa ma uridu an tut'imun inna Inda huwa ar-razzaqu ku quwwati al-matin Allah ba buƙatar arzurta shi ko a ciyar da shi ba da buƙatar wannan as-samad ne Allahu samad as-samad shine wanda ake nufarsa da buƙatu shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya wa annabi Isa da mahaifiyarsa allantaka saboda suna da buƙata ta mutane Allah subhanahu wataala ya sifanta su da ci da sha kana ya kula da ta'am can suna ci da suna ci kaga suna da bukata kenan kuma za su bukata za su ci za su bukaci kuma su fitar abin da suka ci to kaga wannan ba sifa ce ta ta ubangiji ba ko sifa ta Allah don haka Allah subhanahu wataala shine alhayyul qayyum a wannan lokacin kowa zai saduda ya miƙa wuya ya yadda ya amince da wannan kayyumiyar ta ubangiji idan akwai waɗanda suke ja a nan to a wannan ranar babu wanda zai fito ya ja da wannan ubangiji su subhanahu wata'ala shi ke da wannan sai Allah ce wa qad man hamala zulma hakika wanda ya ɗauko zalunci yi dakon zalunci ya ji shi lahira to wanda ya taɓi, wanda ya yi asara wanda duk da je a ranar yana ɗauke da zalunci an yi tankerin zulman a nan. saboda ya kunshi dukkan wani zalunci daga mafi kankantar zalunci har zuwa mafi girman zalunci mafi kankantar zalunci shine zaluntar kanka kai bawa ka zalunci kanka ta hanyar hana kanka wani alkhairi da ya kamata ka bar ka aikata zaka ji misali ana faɗar wasu falololi a ce wanda ya kaza yana da kaza yana da kaza sai ka ƙi duk da ba su zama wajibi a kanka ka yi ba amma da ka yi da ta taimaki kanka sai amma ba kai ba a nan ka zalunci kanka wannan zulm ne zulmun nafs ne duk da cewa wannan kankanin zalunci ne da ba za a kama ka da shi ba amma kuma ka rage kanka to tun daga mafi kankantar zalunci har zuwa mafi kololuwar zalunci shine shirka shine kafirci Allah ce inna shirka la zulmun azim ce wal na humuz zalimun shirka da kafirci shine mafi girman zalunci domin a cikin shirka ko a aikata kafirci akwai ɗaukin haƙƙin Allah a bama wani ka ɗau haƙƙin Allah ka bama wani ba Allah ba wanda kuma wani shi ainihin zalunci ka ɗauki haƙƙi daga gurin mai shi ka miƙa wani ko ka riƙe wa kanka to wani zalunci ne to mafi girman zalunci da ba zai shi ne mutum ya zalunci mutum ya yi shirka da Allah subhanahu wata'ala to tsakanin waɗannan zalunci mafi kankanta da mafi girma akwai kuma nau'ukan zalunci daban-daban ciki akwai ma'asiya saban Allah saban Allah wanda zai saba Allah subhanahu wata'ala ya zalunci kansa wani ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa ce duk wanda ya ketare iyakokin Allah alce ya zalunci kansa sannan kuma akwai zulmul ghair ka cuci wani ka zalunci wani ta hanyar ka hana mishi haƙƙinsa wato ka hana mishi haƙƙinsa ko ka tauye masa haƙƙinsa ko ka isar da wata cuta gare shi ba bisa haƙƙi ba to wannan duk zalunci ne to duka kalmar wa qad khaba man hamala zulma duk ta kunshi wannan saboda dukkan wani wanda zai je wa Allah subhanahu wataala da zalunci to wannan a ranar zai yi nadama zai yi nadama musamman ma wanda zai je da shirka a lokacin zai nemi mai taimakonsa ya rasa ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wanda duk ya hada Allah da wani yayi shirka Allah to ya haramta masa aljanna sannan kuma makomarsa ita ce wuta sannan zalimai. Allah ce zalimai ba su da mataimaka a wannan ranar su ne waɗanda suka je wa Allah subhanahu wata'ala suna shirka hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tabbata wadanda suke tsoratarwa dangane da zalunci dangane da zalunci tun ya zalunci wani ya cutu wani ya hana ma wani haƙƙinsa ko kowane ne saboda ranar alkiyama abu ba zai wa zalimi kyau ba bayan da za a yi zalimi ya samu bukatarsa ko ya samu kubuta ranar gobe kiyama ce wa qad khaba man hamala zulma annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi abdullahi dan umar da bukhari da muslim suka ruwaito annabi yana cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama zalunci duffai ne ranar gobe kiyama ba duhu ɗaya ba ba duhu biyu ba duffai masu yawa a ranar da mutum yake buƙatar haske a ranar kuma zalunci zai zama masa duhu ya rasa ta inda zai sa kansa haka na hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin abu zar da ake ce masa ashrafu hadisi ahli sham hadisin da mutanen sham basu su rawaito hadisin da ya kai shi girma ba imam muslim ya rawaito shi hadisin abu zar yana cikin al-arba'un an-nawawiyya al-hadith al-qudsi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga Allah subhanahu yana cewa ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman Falata tazalamu ya ku bayina ni kaina na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya shi abin haramtawa tsakaninku don haka kakku zalunci kanku ubangiji subhanahu wataala qadirun ala kulli shay babu abinda Allah subhanahu wataala zai sa kanshi ba zai iya ba amma duk da haka ya haramta wa kansa zalunci ya tabbatarwa da kansa adalci ubangiji subhanahu wataala na cewa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ubangiji ba mai zalintar bayansa bane amma Allah yuridu zulman lil ibad Allah baya nufin ya zalunci bayansa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha gurgudan ƙwayar zarra idan kai na aikin alkhairi Allah ba zai cuce ka ya hana ka wannan ladan ba sai ma dai idan kai alkhairi ya ninninka maka shi shine la yuzlimu mithqala dharra gwargwadon kwayar komayya za ka yi na alkhairi ubangiji ba zai tauye maka shi ba haka ubangiji baya zalunci don haka ya haramta wa kansa zalunci don haka ya haramta wa duka bayansa su yi zalunci idan shi bai yi zalunci ba kai da wata hujja za ka zalunci bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin abu umama wanda tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jamul kabir annabi yana cewa sinfani min ummati lan tanalahuma shafa'ati imamun dha imamun zalum wa kullu ghalib mariq annabi ya ce mutane biyu ko nau'ukan mutane dangogin mutane kashe-kashen mutane guda biyu ba za su samu ceto na bara na gobe kiyama na su annabi ya ce imamun zalum shugaba a zalimi, shugaba macuci wanda ba zai samu ceton annabi ba ranar gobe kiyama biyunsu kuma annabi ya ce kullu ghalin marik duk wani mai satar dukiyar jama'a duk wani mai satar dukiyar jama'a annabi ya ce ba zai samu cetonsa ba ranar gobe kiyama ku za ka kuga cewa waɗannan abubuwa guda biyu suna da haɗarin gaske kuma yanzu ake rufafa kai tsaye ana neman su ido rufe shugabanci ko a baka wani abu wata ma'aikata mai tsoka-tsoka sai ka ji an ce ka wani ma'aikatan nan da aka bashi ana samun kuɗi a ma'aikatan ba fa kuɗin halal ba kakka ɗauka wai albashinsa a'a zai yi cuwa-cuwa zai yi munamuna ya tara kuɗi sannan a samu shugabanci maimakon a adalci a cikin shugabancin ayi zalunci to annabi ya ce waɗannan mutanen lantana lahuma shafa'ati ceto na ba zai kai gare su ba Allah ka kiyashe mu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yakan yi wa azzalimi talala yakan daga masa kafa ita zalunci ita zalunci takila ya dau shekaru ma yana yi Allah ya kyale shi hatta idza akhadahu har sai lokacin da ya damke shi ce lam ba zai kubuce masa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam karanta fadar Allah da yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima haka nan damkar ubangijinka take yayin da zai damki wata alƙarya tana azzalima Allah ce inna akhdahu alimun shadid lalle kamun ubangiji damkarsa mai radadi ne mai radadi ce ko mai tsanani saboda haka duk yadda zalime kai da zalunci zai yi tai ba ba kai ya dauka ya sha duk ranar da ubangiji ya waiwayo shi to ba zai ci da daɗi ba in ba a waiwaye shi a nan ba mutuwa na nan tafi da zarar aka ce yau ba shi to shi ke na shiga damkar ubangiji ya shiga akhza azizin muktadir damkar wanda yake gagara ba mabuwayi wanda ya isa azzalimi kada ya cewa ya ga yana zalincinsa kuma abubuwa da suna taho masa yadda yake so yana tsare-tsare abubuwansa kuma yana ga yana nasara ya ta cewa ai shi abin da yake ba wani abu ba wata matsala akwai matsala babba abu ya'la a cikin musnad ya fitar da hadisi da hasan ne bi shawahidihi daga abdullahi dan mas'ud a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqul mazalim mastata'tum ku kiyayi zaluntar mutane iya iyawarku ku kiyayi cin zalin mutane iya iyawarku yake cewa fa innal abda yaji'u bil hasanati yawmal qiyamah yara annahu satunjih فما زال عبد يقوم فيقول يا رب ظلمني عبدك مظلمة فيقول أمحو من حسناته ما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة illa zuru annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bawa zai zo ranar gobe kiyama da tilin ayyukan kwarai yana ganin ayyukansa sun isa su kubutar da shi a ranar ya tafi aljanna yana nan ba zai gushe ba sai wani daga cikin bayan Allah ya tashi ya ce ya ubangiji ne, abduka bawan kafawa ne ya cuce ni ya zalunce ni Allah ce umho min hasanatihi ku shafe wani abu daga laifukansa da hadisin abin da yake ebi wani abu a shafe a rubuta ma wancan zalo ka كذلك ya Ana cikin haka wani ma ya miƙe Ya ce ya ubangiji zalamani abduka gashi da tarin ayyukan lada ya zaci cewa shi an ga an awo an ce eh naka ba matsala saqulat mawazinuhu to amma kuma daga baya sai ya shiga ganin masu neman haƙoƙi kuma suna ta tashi a lokacin ba wanda zai yafe mutum ko mahaifinka ne ko mahaifi ko ɗan da ka haifa da ciki a ranar kowa ta kansa yake yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abe, wa sahibatihi wa bane kowa a ranar ta kansa yake saboda haka miƙe tsaye ce ni ba ya cuce ni ranar ba maganar wai ka taro laiwoyi su tsaya maka babu maganar wani lauya da zai tsaya maka ka yi cuta ka yi cuta gaskiyarka ce za ta fitar da kai yau bayan fa'usa da ke na sidkohom masu gaskiya ne a ranar gaskiya za ta fitar da su sauraka a ranar wanda ya tashi wanda ya tashi har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ya zalu kazalika ba zai gushe a haka ba gashi tsaye kayan ladansa suna ta ƙasa suna ta raguwa suna ta raguwa hatta ma yabqa lahu hasana har a waye gari duk sun kare karab to kaga daga nan kuma sai ina man khaffat ma yakuma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin Abu Huraira inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw shay falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham annabi ce duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa a yau su warware haka manzo Allah ya ce duk wani wanda ya san ya zalunci dan uwansa min irdihi a mutuncinsa ko wani abu nashi wato ko ya ci mutuncinsa ko ya masa sharri ko ya masa kasafi ko ya taba wani haƙƙinsa ko ya rike masa haƙƙinsa annabi ya ce to su warware a yau falyatahallal minhu al-yawm su warware tun daga yau qabla an la yakuna dinarun wala dirham kafin ranar da za ta zo babu dinari babu dirhami babu naira babu dala babu euro a lokacin aikin mutum ne kawai tare da shi in kana lahu amalun annabi yace in yana da aiki amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi idan yana da kyawawan ayyuka haka za a rika kwasa gwargwadon zaluncin da yayi wa illam takul lahu hasanat idan kuma ba shi da kyawawan ayyuka wato ya cika rayuwarsa da zalunci ya kuma cika rayuwarsa da saban Allah wanda za ka ga mafi yawancin mutane yanzu a haka ake ga zalunci kuma ga saban Allah shi hasanat din ba bai da ita bara har ayi zaton za su ɗan ragowa a can to annabi ya ce idan yana cikin wannan kasan yana cikin wannan wato kashin waɗanda su ba su da hasanat sai tsabar zalunci ya je da su zalla annabi ya ce ukhiza min sayyi'ati sahibihi fa hummila alai sai a kwashi kyawawan ayyukan munanan ayyukan abokin husumarsa shi kina a ɗora masa da kwansa a lokacin mutum bai taɓa yin wani laifi ba sai ya ganshi cikin masu laifin eh, ƙila wannan da ya taɓa ko wataƙila mazinaci ne shi ko bai taɓa zina a rayuwarsa ba an kwaso laifin zinarsa an zuba masa sai ga cikin mazinata ko masu neman maza to sai ya addinsa za a ego ka san me yayi shi yasa duk lalacewa mutum kaka cuce shi kaka ce ai wannan mutumin banza ne dan an cuce shi ba komai to karshe zai zama aikin banzan nashi da ya da kan kara da kuwa kiyama to annabi ya ce in ba ya da ayyuka na kwarai da zai cici kan da za a kwasa to sai a shiga kwaso laifin waɗanda ya cuta kuma ana jibga masa ana jibga masa karshe iya gwargwadon yadda zai su nauyi kuma iya gwargwadon mutar da zai shiga kenan dan Allah subhanahu wataala ya sanya wuta da rakat ce wato wata kasan wata kasan wata gwargwadon nauyinsa da yake da shi da laifi gwargwadon yadda zai dulmi a cikinta imam muslim ya fitar da hadisin abu huraira da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai atadruna al-muflis mal muflis kun san yashashe suka ce al fina man la dirham lahu wala mata' ai al yashashe wanda bai rawayi gari ba kudi ba wato tsabar kudin ba kuma kadara annabi ya ce innal muflisa min ummati mm. ce ya sashe a al'umma ta man ya'ti yawmal wani ranar gobe kiyama zai zo bi salatin wasu yamin, wa zakatin Wani duk rukunin musulunci ne sallah azumi zakka duk zai zo da su ga su cip cip wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa haza wa akala mala hadha Wasu safaka dama haza wa daraba hadha sai ya zo ga shira da gobe kiyama ya zagi wancan ya yi ma wancan yarfe ya masa kazafi ya ci dukiyar wancan ya ci kudinsa ya bashi ya karba ko ta hanyar damfara ko ta menene ya cinye ya zubar da jinin wani ta hanyar kisa ko ya masa mummunan rauni ya daki wani ya ci zarafinsa haka zai zo da irin wani tarin laifuffuka annabi ya ce fa ta haza min hasanatihi wa haza min hasanati daga nan a kwashi laifinsa a kwashi kayukansa can manya-manya a iba a bama wannan a iba a mama wannan annabi ce fa in faniyat hasanatuhu idan ayyukan nasa suka kare kabla an yuqda ma alaihi kafin ya gama biyan bashin da ke kansa annabi ya ce ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fi nar sai a kwashi laifuffukan waɗancan da suke tsaye a layi ba a zo kansu ba kuma abin biyan ya kare sai a ce to matso sai a duba ci kuma ayyukansa marasa kyau sai a rika kwasa ana watsa mu wancan haka har a gama sannan a watsa shi wuta imamul bazzar da tabarani sun fitar da hadisi daga salmanul farisi ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa ya ji urrajul yau malkiyamati min alhassanati ma ya zunnu annahu yan biha ce mutum zai zura da gobe kiyama da tarin ayyuka masu kyau wanda zai tsammanin cewa zai kubuta da su fala yazalu yaqumu rajulun qad zalamahu mazlama ba zai gushe ba wannan ya tashi ya ce ya zalunce ni fa min hasanatihi fa al-mazlum a ebi eh, kyawawan ayyukansa a bama wancan da ya zalunta hatta la tabqa lahu hasana har sai an waye gari baya da ko aikin lada guda thumma yaji'u man qad zalamahu sai kuma wani ya zo ce ni ma fa ya zalunce ni walam yabqa min hasanatihi shay gashi kuma duk ya gama an gama rabar da ayyukansa masu kyau fayu'khadhu min sayyi'ati al-mazlum fatudwa fi sai kuma a kwaso daga laifukan wannan da ya zalunta a zuba a cikin laifukansa Da haka wanda aka zalunta wato yana da gata a gurin Allah kowa ne ne shi annabi sallallahu alaihi yana gaya wa mu'az ibn jabal lokacin da ya aika shi yaman nace ittaqi da'wat al-mazlum fa bai na hawa bai na Allah hijab ka guji addu'ar wanda za aka zalunta kada ka ga kai sahabi ne kuma ni na aike ka a matsayin kana wakilta ta ayi wani abin da ba daidai ba duk wanda aka zalunta ya daga hannu ya addu'a to babu shamaki tsakanin addu'arsa da Allah subhanahu wataala annabi yana cewa a hadisin hakim wanda ya rawaito daga abdullahi dan umar ne ya ittaqu da'awatil mazlum fa innaha tas'adu ila as-sama' ka'annaha sharara nabi ce ku guji addu'ar wanda aka zalunta takan yi sama kamar tartsatsin wuta haka takan tashi ta yi sama ubangiji kuma ya saurare ta a wata ruwayar ruwayar Khuzaimah ibn Thabit a cikin Mu'jam at-Tabarani Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqu da'wat al-mazlum fa innaha tuhmalu 'ala al-ghamam yaqulu Allah azza wa jalla wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin ce ana daukan addu'ar wanda aka zalunta a cikin girgije Allah yana cewa na rantse da izzata da girma na sai na taimake ka ko ba yau ba Saka ko mutum ba musulmi ba ne ka cuce shi Allah sai ya taimake shi hadisin Imam ahmad da wanda ya rawaito daga anas annabi yana cewa ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab ka guji addu'ar wanda aka zalunta ko kafiri ne babu shamaki tsakaninta da Allah sauraka a guji addu'ar wanda aka zalunta ubangiji mai adalci ne kuma a ranar gobe kiyama cikakken adalci zai yi hatta dabbobi sai an yi kisasi tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin muslim da ya ruwaito daga abu huraira yana cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqala lish al-jalha min ash-shati al-qarna sai kowa ya bayar ya bayar da hakkin ki ke kansa ranar gobe kiyama hatta dabbobi biyu da suka yi fada ɗaya ta karya ƙahon ɗaya sai an nema mata haƙƙinta a ranar gobe kiyama saboda ka a zalunci ba ƙaramin abu ba ne shi sa ubangiji ya ce wa qad khaba man hamala zulma wanda duk yayi dakon zalunci ya je ranar gobe kiyama wanda ya tabe yayi asara Allah ka kiyashe mu lokaci yayi mu tsaya anan inda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi na kuskure ubangiji ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh